Taron da aka gudanar na bana kan bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki da aka gudanar a Legas ya bayyana cewa kashi biyar ne kacal cikin ɗari na 'yan Najeriya ke amfani da iskar gas ɗin wajen girki. Kwararre ko mai ba da shawara kan bunƙasa aiki da iskar gas na ofishin mataimakin shugaban Najeriya Dayo Adeshina ya ce bayan kashi biyar ɗin masu damar amfani da iskar gas kashi sittin cikin ɗari na amfani da ice ne kashi talatin cikin ɗari ko kanazar inda sauran kashi biyar ɗin kan yi amfani da baƙin gawayi ko kokwal. Ba ma nan matsalar take ba binciken an gano kashi casa'in cikin ɗari na tukwanen iskar gas ɗin sun gama zamanin aikinsu dan ana buƙatar duba lafiyar tukunya don sauya ta bayan shekaru goma sha biyar. Adeshina ya ce kashe casa'in cikin ɗari na tukwanen sun kai shekaru talatin da ƙerawa da haka suka zama barazana ga rayuwar mutane don yiwuwar tashin gobara. Baya ga gobara masana na duba tasirin wannan lamari ta zaɓar hanyoyin da ba sa ƙarewa wajen samun makamashi da kare lafiyar muhalli. Farfesa Sani Sambo shine tsohon babban daraktan hukumar makamashi ta Najeriya. Makamashin da baya ƙarewa shi shine makamashi wanda ke kowane lokaci akwai shi akwai makamashin da suke karewa kamar man fetur da iskan gas da kwal har ma da sinadarin uranium duk masu karewa ne abu nufi ne idan ana amfani da su yau za a waye gari wata rana ba su ta ɗaya ɓangaren kuma makamashi da ba sa karewa irin su hasken rana da iska makamashi na tsirrai da wanda ake samu da ruwa waɗannan ba sa karewa in dai akwai rai a duniya akwai su kuma dukkan su waɗannan wanda ba sa karewa cancan suna da nasaba da ƙarfin hasken rana imran adamu na amfani da ice ne wajen girki a karkara a yankin rigasa in ya shigo abuja kuma yakan amfana da iskar gas amfani da gas abu ne mai sauki ga rayuwar al'umma ta hanyar cewa gas da ya fi kalanzir sauki kuɗin da zaka sai kalanzir na sati ɗaya zaka sayan gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu na farko kenan na biyu gas ba shi da matsala irin na kalanzir ko kuma irin na waɗannan gawayi da ake amfani da su irin nama ko itace da ake amfani da su ta yadda shi kaga baya sa tukunya ta yi baki dandanan ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan sai dai akwai riski ga mutanen mu wasu ba san da ake amfani da shi mutum zai zo ya bude shi ya tafi ɗan karamar wuta za ta isa gobara ta shi a cikin gida amma dai tabbas amfani da gas ya fi amfani sosai sosai ga al'ummar da suka ci gaba kuma suka wayi wasu daga cikin na'urorin ne yawa yawan su ma tsaffi ne ne ko kuma na jabu ne tukwanen gas din. Ito ma da nasu irin haka sai a sa su kamfanonin da suke cike tukunyen gas din. In za su cika wannan tukunyen gas din ya kasance sai sun duba shi sun ga lafiyar shi. In mai kyau ne sai su cika an ba mai kyau bane su ba mai shi shawara cewa wannan abin da ka ba mai kyau bane zai kama gobara. Ma nasu ba wanda yake so ya tashi hankali a rayuwarsa kuma kowa ya san bala'in gas. Ko da ko bai taba kona shi ba amma dai ya san mai gas. Saboda haka ana ba shi shawara aka ce mai wannan abin da ka ba mai kyau bane ba zai ganganci ya je kuma ya cika ba. Hukumi na kara bullo da wasu sabbin rishiyo na zamani da rage sare bishiyoyi gani neman icen girki da zummar yaƙi da hamada. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.